Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 25 ga watan Afrilun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Jami'an diflomasiyyar Amurka za su fara komawa Ukraine a wannan makon. Haka kuma, Amurka za ta tura ƙarin taimakon soji don taimakawa a yakin da Ukraine ke yi da Rasha. Wani sojan ruwan Koriya ta kudu wanda ya yi wata tafiya ba tare da izini ba zuwa kasar waje. Rahotanni sun ce a wani yunkuri na zuwa Ukraine. An kama shi bayan da ya koma gida a cewar rundunar sojan Seoul a yau Litinin. An bayyana shugaba Emmanuel Macron a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa zagaye na biyu da aka yi jiya Lahadi a Faransa inda ya doke abokiyar hamayyarsa Marine Le Pen. Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya ta nisanta kanta da wani zaman samar da daidaito a tsakanin 'yan takarar shugaban kasa hudu na arewacin kasar. Wanda tsohon shugaban mulkin soja, Janar Ibrahim Badamasu Babangida jagoranta. lokacin da suka fara wannan tattaunawa ba sun yi shi ba ne a ƙarƙashin shugabancin jam'iyya sun yi shi ne a su na wadda suke da kyakkyawan halaƙa da juna wasu magabata su zame musu alƙalai da za su iya sasanta. A Najeriya har ila yau iyayen wasu yara bakwai da ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar mutuwarsu a yankin Gasol da ke jihar Taraba sun yi ƙarin haske kan yadda wannan ibtila'i ya auku. ni da amaryan kan gini ya danne muna cikin gini yara kuma suna kuka amma ina tsaya cikin gini na rasa a ina muryan su ma to Allah ya bani basira dai na kama yashe blok sai na ji motsin yaro ɗaya wanda yake raye na nike na kamo shi na raye sai na zo na ajiye shi na To muna kuma tafa da shirin ilimi garkuwa dan adam da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma fa bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an diflomasiyya Amurka za su fara komawa Ukraine a wannan makon. Haka kuma Amurka za ta tura ƙarin taimakon soji don taimakawa a yakin da Ukraine ke yi da Rasha. Kamar yadda a yau Litinin manyan jami'an Amurka suka yi alkawarin ci gaba da taimakawa Ukraine da kuma haɗa kan sauran ƙasashen duniya don su ba da gudunmuwa. A Poland bayan ziyarar da ya kai birnin Kiev tare da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin, sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗawa manema labarai cewa yayin da rasha ke ƙoƙarin kai munanan hare-hare a wasu sassan ukraine 'yan ukraine na da ƙwarin gwiwa kuma suna yin hakan ne ta taimakon da muka saman masu daga ƙasashen duniya blinken ya ce shi da austin sun gana da shugaban ukraine volodymyr zelensky da wasu jami'ai tsawon kimanin sa'o'i uku don nuna goyon bayan amurka su kuma ji abin da Ukraine ke bukata daga Zelensky yayin da rikicin ke ci gaba. A yau Litinin, ofishin Zelensky ya ce tattaunawar ta kunshi tabbacin tsaro tare da agajin tsaro da na kuɗi ga Ukraine. Wani sojan ruwan Koriya ta kudu wanda ya yi wata tafiya ba tare da izini ba zuwa kasar waje, rahotanni sun ce a wani yunkuri na zuwa Ukraine an kama shi bayan da ya koma gida a cewar rundunar sojan Seoul a yau Litinin. Sojan wanda ba a bayyana sunansa ba ya bar Koriya ta kudu ba tare da izini ba a lokacin da yake bakin aiki a ranar 21 ga watan Maris a cewar wata sanarwar rundunar sojan ruwan kasar ta kuma kara da cewa nan take aka kama shi bayan da ya koma gida. Koriya ta kudu ta haramta wa 'yan kasar ta zuwa Ukraine jam kaɗan kafin barkewar rikicin kasar a wannan shekarar bisa dalilan tsaro. An haramta wa sojoji musamman waɗanda ke bakin aiki tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje ba tare da izini ba, kuma barin ƙasar ba tare da izini ba na zaman yin watsi da aiki, wanda kuma laifi ne da zai kai ga hukuncin ɗauri har zuwa shekara goma a gidan yari. An bayyana shugaba Emmanuel Macron a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu da aka yi a jiya Lahadi a Faransa, inda ya doke abokiyar hamayyarsa Marine Le Pen. 'Yan takarar biyu suna da mabambantan ra'ayoyi ba a kan batutuwan cikin gida ba kaɗai, amma har da rawar da Faransa ke takawa a Turai da ƙungiyar neto da sauran ƙasashen duniya. A yayin jawabinsa na amincewa da nasarar da ya samu, Macron ya ce, da yawa a kasar nan sun zaɓe ni dai ba don suna goyon bayan ra'ayi na ba, amma don gujewa masu tsatsauran ra'ayi. ina so in gode musu in kuma faɗa musu cewa nauyinsu na a kaina nan da shekaru masu zuwa. Yayin da aka kirga kuri'u kashi 97 cikin 100, Macron yana kan hanyar samun kaso 57.4 cikin 100 na kuri'un, kamar yadda alkalaman ma'aikata harkokin cikin gidan kasar suka nuna, a cewa kamfanin dillancin labaran Reuters. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake dawowa da ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Ana ci gaba da samun ƙarin haske dangane da wata ambaliyar ruwa da ta yi sanadiyar mutuwar akalla yara ƙanana bakwai a ƙaramar hukumar Gasol da ke jihar Taraba a arewa maso gabashin Najeriya. Rotanni sun ce baya ga asarar rayuka ambaliyar ruwa wacce ta auku a ƙarshen makon da ya gabata ta rusa gidaje sama da ɗari biyu. lamarin da ya sa magidanta da iyalansu yin ƙaura zuwa makarantu domin neman mafaka daga jalingo ga rahoton da lado salisu muhammad ya aiko mana Al'amarin ya faru ne a yankin mutum biyu da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraban inda ambaliyar ruwa da kuma iska mai karfi tare da hadiri suka yi sanadiyar mutuwar yara har guda bakwai da kuma jikata wasu da dama a wasu bangaren kuwa an yi asarar dukiyoyi da kuma muhalli inda lamarin ya jefa al'umman wannan yanki cikin halin tasku tare da jefa wasu iyaye cikin tararradin rasuwar 'ya'yansu a yankin mutum biyu da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraban wani malami a yankin wanda lamarin ya faru a idan kuma yana ɗaya daga cikin wanda suka je makabarta suka yi zana zana'izar wasu daga cikin wakin da aka kai ya koyi mana ƙarin bayani tare da ambatan sunansa kamar haka. Sunana Muhammad Sanusi Gambo mutum biyu daga jihar Taraba a cikin garin mutum biyu an haɗu da wani ibtila'i na ruwan sama da tsawa da iska gidaje da yawa ka rurushe har da wasu asarar rayuka da aka yi. Ni dai a makabarta abin da na gane ma ido na an bunne yara guda bakwai wanda ni ma da kaina mun raka uku ne muka samu ana bunne biyu muna fitowa ga biyu ana sake zuwa da duka da ne rushe a kan. Ni a ido na ta ga guda biyar mun bunne ga biyu kuma ana shiga da su muna fita makabarta. A ido na ma kenan banda sas To ko yaya ma iyayen yaran da suka rasa 'ya'yansu suka ji akan wannan batu duba da cewar yadda wannan ruwa kamar da bakin kwarya ya sanadiyar rasuwar 'ya'yansu da kuma rusa musu gidaje Malam Hashim Musa na ɗaya daga cikin iyayen yaran da suka rasa 'ya'yansu a sakamakon wannan ambaliya. Abin da kawai sai zo min kamar wani tashin kiyama haka na ga abin kawai muka gamu a cikin gini kawai gini ya rubuce gaba daya. Sai na kama salati kawai ina yashewa ni da amaryan kan gini ya danne muna cikin gini yara kuma suna kuka amma ina daya cikin gini na rasa ka ina muryan su ma yi so Allah ya bani basira dai na kama yashe blog sai na ji motsin yaro ɗaya wanda yake raye na nije na kamo shi na raye sai na zo ajiye shi na koma sai na ji na kama yasa sai na ji ita gawan ita ɗayan ana ce mata nuwaira sai na kamo gawanta sai kan ta riga tara sai gawanta kawai na kamo sai na fito da ita sai eh, yara biyu ne sauran su sun koma ga Allah Allah ya karɓi rayuwarsu. Alhaji Khalil Umar mahaifi ne wanda ya rasa ɗansa guda sakamakon wannan ambaliyar wanda shi ma ya mana ƙarin bayani. Eh lokacin da da iskan hadari ya zo muna tare da yaron da iyalai na sai ana din iska a lokacin da iska ya dauke kan kwano na sai na kama ɗayan yaro wansa kenan wanda ya rasu sai na fitte shi waje sai na danka a hannun mahaifiyarsa shi wannan din na shiga ɗakin zan ɗauko shi a lokacin sai gini sai yanko sai zuho ta cikin ɗakin a kansa sai da na yaye bulobi na cire bulobi a kansa ya zuwa lokacin da nake haɗe bakin wannan rahoton na yi ta ƙoƙari domin jin ta bakin shugaban ƙaramar hukumar gasol a jihar taraban amma amma dai haƙata bata cimma ruwa ba na buga masa waya bai amsa ba na kuwa aike masa sakon karta kwana shiru kake ji lado salisu muhammad garba muryar amurka daga jalingo a najeriya To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Maryam ta dawo da ƙarashin labaran duniyar. Mazauna birnin Beijing sun yi rububin sayan abinci da sauran wasu kayayyaki a yayin da babbar gunduma a birnin ta fara gwajin cutar corona a kan dukkan mazauna birnin a yau litinin. Lamarin da ya haifar da fargabar za a sanya matakan kulle kamar yadda aka yi a Shanghai bayan da mutane da yawa suka kamu da COVID-19 a babban birnin kasar a cikin 'yan kwanakin nan. Mahukunta a Chao Yang inda mutane miliyan 3.45 ke zama a yammacin jiya lahadi suka ba da umarnin a gwada mazauna yankin da waɗanda ke aiki a wurin har sau uku a wannan makon yayin da beijing ta yi gargaɗin cewa cutar ta bazu a cikin birnin kusan mako guda kafin aka gano ta masu sayayya a birnin sun cika shaguna makil haka kuma shafukan sayayya na yanar gizo don sayan kayan lambu nama taliya da wasu kayayyakin a birnin shanghai inda aka akasarin mazaunansa su miliyan 25 aka sanya musu dokar kulle tsawon makonni babban matsalar da suke fuskanta wajen dakon kayan abinci ita ce rashin isassun jami'an jigilar kayayyakin zuwa gidaje lamarin da ya haifar da fushi a tsakanin mazauna birnin. To a gaida Maryam Dauda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To idan muka leƙa batun siyasar Najeriya babbar jam'iyyar adawa ta PDP a ƙasar ta ce yanzu haka tana da 'yan takarar shugaban ƙasa goma sha bakwai ne daga arewa da kudancin ƙasar waɗanda ta ce da su take sa ran shiga zaben fidda gwani. Mataimakin shugaban jam'iyyar na arewacin Najeriya ambasada Umar Iliya da Magum. ya bayyana hakan ne a lokacin da yake amsa tambaya kan zaman daidaitawa tsakanin 'yan takara hudu na arewacin kasar da jiran ibrahim masu babangire jagoranta daga abuja ga rahoton da nasir adamu hikaya ya aiko mana a taron sulhun dai da gwamnan bauchi bala muhammad da tsohon shugaban majalisar da ta bukola saraki suka yi nasara bai samu sanya hannun gwamnan sokoto aminu waziri tambuwal ba inda tun farko ma a tiku abubakar bai shiga sulhun ba ambasada magun ya ce 'yan takara na da hurumin bin dabarun su na hulɗa da juna amma ba a ƙarƙashin jam'iyya ko tsarin ta aka gudanar da taron mutum hudun ba da ta kai ga ƙungiyar dattawan arewa ƙarƙashin farfesa ango abdullahi da sauran dattawa kaɗa ƙuri'a lokacin da suka fara wannan tattaunawa ba sun sun yi shi ba ne a ƙarƙashin shugabancin jam'iyya sun yi shi ne a matsayinsu na wadda suke da kyakkyawan halaƙa da juna wasu magabata su zame musu alƙalai da za su iya sasanta su muna da 'yan takara goma sha bakwai idan an samu maslaha a ƙarshe wasu suka ga cewa ya kamata su janye wasu to wala ba sa in ba a sa masara ba mu a jam'iyyance niyyar mu shine mu yi zaɓe na gari Gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi ya ce kuma me za a ce ba shi da wata rashin jituwa da sauran 'yan takara musamman ma gwamna Tambuwal. Don haka yana shirye da ci gaba da neman tikitin jam'iyyar. Karshe an ci da ni da takwarana na tsohon gani na Bukola Saraki mun taye. Suka ce mu din ma guda biyu da muka yi taye kan kuri'an da muka samu mu ci gaba da tattaunawa. Sauran ma in suna so su ci gaba amma su ga abin da suka yi. Kuma ba adalci ba ne ba girma ba ne a ce mu fito mu ci ce ba mu yarda da wannan shugaba da ya mana adalci ba wanda mu da ne muka je muka ne roƙe shi ya mana ba shi ya kira mu ba a gaskiya ban ji daɗi ba amma kuma haka siyasa take watakila dan uwana da shi ya ci wanda ni na gaya masa in ya ci zan bi shi kuma haka shi ma sanata sarakiya ce zai bi shi watakila da shi ya ci watakila ba zai magana ba ni ban ji maganan da ya ba amma ni da shi na san muna da kyakkyawan halaka kuma ko me ka dan uwana ne ka san tsakanin tsakanin Bauchi da Sokoto sai Allah mu talakawansu ne a daular Usmaniya kuma muna biyayya wa Arewa muna biyayya wa shugabanni. a bangaren kungiyar dattawan arewa darakta kungiyar dr sadiq umar gombe ya ce sulhun shi ya fi wa arewa a ala mutuncin arewa nan dai da take da wani abu ɗaya tilo a najeriya da sauran bangaren duniya da ana iya son matsawatawa a bi shi ne kaɗai muka saurar da shi shi muke fatan kuma mu tsaya a kansa mu ma muke fatan gobe mu za a zo a bi masu maganar nan muna tunan daga waɗannan sun daga kafa su za mu sa a gaba mu bi mu ma kuma muna fatan in suka wuce mu sa kafa a bi mu to ba zai yi mu zama mu masu cikin butulci wannan al'amari ba bare ma mutanen nan ba su suka sa kansu ba waɗannan mutane masu takara su suka sa su a cikin abun nan alamu dai sun nuna pdp za ta tafi zaben fidda gwani da dukkan 'yan takararta a tsarinta na yanzu da ya bar kofar takarar a buɗe ga kowa nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya To masana a harkar hada magunguna sun yi kira ga hukumomin kasar Ghana da su yi azama wajen ganin sun samar da hanyoyin da za a rika sarrafa wasu magunguna a cikin gida domin kaucewa yin dogaro da kasashen waje kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ridwan Abbas ya aiko mana daga Accra babban birnin kasar ta Ghana. Atlantic Life Science Limited babban kamfani ne da ke shigowa yana rabon magungunan yaƙi da cizon macizai da haukan kare a nahiyar Afirka ta yamma bayan bayyanar cutar COVID-19 kamfanin ya ƙara sarrafan wasu muhimman magungunan da za su taimaka yaƙi da COVID-19 ɗin ta tsarin dogara ga kai na gwamnati. Babban jami'in zattarwa wadda kuma shi ya hassasa kamfanin Danan J. Tripathi ya yi kira ga gwamnati ta rage magungunan da za a iya sarrafa su gida daga ƙetare. We wanted to thank Your Excellency for your vision to develop Ghana as a pharma hub. mai martaba a kokarinka na raya kasar ghana zuwa wani babban matsayi ana jinjina maka musamman wurin kafa kwamitin raya sarrafe-sarrafe da kuma fuskantar magungunan kariya a matsayin makaman aiki da wannan kaddamarwa yanzu kasar ghana na da kamfanonin sarrafa biyar na gida wadda a haɗe ke da karfin sarrafa a shekara da ya yi dala miliyan 133 mai martaba saboda wannan albishir muke roƙon gwamnati ta kan ma'aikatan ministan kiwon lafiya ta yi sauƙi wurin sayo magunguna zuwa sashen sarrafan magungunan ƙasar ministan masana'antu da ture da alancin mantin ya bayyana cewar hanya mafi sauƙi na janye ƙasar daga dogara akan sayo magunguna daga ƙetare ne karfafa masana'antar sarrafan magani na gida. Mr. President, once there is evidence of enhanced local manufacturing capacity mai martaba shugaban kasa da zarar an samu shaidar inganta masana'antun cikin gida a masana'antar har haɗa magunguna ɗin hakan zai samar mana da ginshiki a tsarin siyasa na iya takaita shigo da magunguna da ake iya samarwa a cikin gida shugaba kufado ya ce samar da aikin yi kai tsaye guda 380 da ayyuka ɗin waɗanda ba na kai tsaye ne ba 2,500 zai rage matsalar rashin aikin yi a ghana ya ce focuses on the provision and promotion of commercially viable business ventures Shirin gunduma ɗaya masana'anta ɗaya na mai da hankali kan samarwa da inganta harkokin kasuwanci masu inganci don samar da ci gaban tattalin arziki mai ɗorewa ga al'ummomin karkara. Bugu da ƙari, shirin 1D1F ya yi ƙoƙarin magance ƙalubalen talauci da ke yaduwa da kuma ƙara ci gaba a tsakanin al'ummomin karkara. Atlantic Life Sciences Limited ya ɗau mataki a cikin shekara ta ta 2017 tare da goyon bayan gwamnati don kafa wannan sabon wurin a fannin kiwon lafiya tare da tsunduma a cikin masana'antu magunguna na rigakafin cizon macizai maganin digawa ido allura da kwayoyin magani a lakbaleku karkashin shirin gunduma daya masana'anta daya. radwan allah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka akra ghana To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan Adam na wannan mako. ilimin kimiyya da fasaha ya kasance kashin bayan ci gaban kasashen duniya daban-daban musamman ma dai kasashen da suka ci gaba a fagen kimiyya da fasaha kasashen duniya irin su japan da jamus da china duk sun yi suna ne a fili da fasahohin zamani da aka san su a kai ba wai don suna da man fetur ko wani sinadarin karkashin kasa ba hukumar kula da kwalejojin kimiyya da fasaha da sana'o'in hannu ta kasa wato mbte na daya daga cikin hukumomi hukumomin gwamnatin najeriya da aka kafa domin tabbatar da ganin an bunkasa ilimin kimiyya da fasaha da kuma sana'o'in hannu a kwalejojin kimiyya da fasaha na kasar shirin ilimi garkuwar dan adam ya yi kicibis da shugaban hukumar farfesa kuma injiniya idris bugaje wanda yi mana karin haske game da ayyukan hukumar amma da farko dai ya fara ne da gabatar da kansa to sunana idris bugaje na kware a fannin chemical engineer kuma yanzu ni ne shugaban wato wani hukuma ta mbte mai kula da tsari na ilimi wanda ya shafi sana'o'in hannu me ayyukan ita wannan hukuma a takaice to ita wannan hukuma aikin ta shine duk wata kwalejin kimiyya da fasaha da ke aiki a najeriya dole mu je mu tabbatar tana tafiyar da tsarin karantar wata kan tsarin da muka fitar wato akwai national diploma akwai higher national diploma to dole mu tabbatar kafin mu ba da izini sai mun tabbatar suna da abubuwan da ake bukata na malamai da na'urorin workshop da na'urori na laboratory da sauran abubuwan da ake bukata don koyarwa kan mu ba su izini kan da sai su fara koyarwa bayan nan muna kula da kuma fanni na sana'ar hannu da turanci vocational education wannan shine fannin da aka watsar shekaru da yawa da suka wuce to yanzu shine muke son mu farfado da shi mu karfafa shi yadda matasa a najeriya ga samu amfaninsa to a yin shekarun nan zan ce akwai matsala da ɗaliban da suka je irin wayannan makarantu na kimiyya da fasaha ko sana'o'in hannu ke fuskanta tsakanin su da wayanda suka je jami'o'i suka yi digiri kenan wani mataki kawo yanzu aka ɗauka ko kuma ake shirin ɗauka na daidaita sahun wannan bangarorin ilimi to maganar hnd da digiri tsohon magana ce kuma wannan alama ce na cewa ƙasar nan har yau ba ta ci gaba ba duk ƙasar da ta ci gaba ba sa zuwa suna nuna wani bambanci tsakanin mai hnd da mai digiri in fa wasu ƙasashen ma sun ma fi son mai hnd domin shi yana da ƙwarewa na ayyukan hannu mai digiri kuma in ka bashi takarda rubutu to nan kuma shi zai iya ƙwarewarsa to masana'antu ko a ƙasar nan sun ma fi son mai hnd akan mai digiri to amma wajen aiki na public service shine aiki na gwamnati nan ake da matsala domin masu digiri sun kanka na ko'ina a tsari na aikin gwamnati saboda haka suna taka burki ga ci gaba na masu hnd Ha ana cewa in ka kai wani level ko na sha hudu ne grade level na sha hudu ba dama ka wuce ah, da wasu ka'idoji wanda ba su dace ba to yanzu dai ina jin gwamnati tana tana kokari uh, national assembly wato majalisa ta tarayya ta ƙasa tana nan tana fitar da sabon doka da za ta cire wannan bambanci tsakanin mai hnd da mai digiri muna fata kuma hukumomin gwamnati za su yi aiki da shi domin dama masana'antu su ba sa ma nuna bambanci hukumomin gwamnati ne ke nuna kuma muna fata in dokar ta fito shugaban kasa zai samu ta hannu kuma za a cire wannan bambanci to kwanaki an ganka kana bayani dalla-dalla akan mahimmancin sana'o'in hannu da kuma koyar da shi saɓanin yadda ƙasar nan aka fi dogara da digirin nan ko za ka yi mana bayani a hausance wannan eh, bayani da ka yi to wannan bayani da an ka yi wato bayani ne mai muhimmanci saboda tunani na iyaye da ɗalibai duka ya raja a cewa kowa sai ya je jami'a ya yi digiri shi kuma wannan digiri gashi nan mun daɗe shekaru fiye da goma ashirin talatin ana ta yin sa ga sunan birjik yanzu ma an zaka nemo masu digiri a ƙasar nan sun kusan wuce ma miliyan waɗanda gashi sun yi digirin ba aikin yi me ya jawo haka saboda shi digiri ɗin a duniya baki ɗaya yanzu an fara maida shi ba abu ba mai muhimmanci ana duba mi mutum ya kware a kai a hannunsa abinda ake ce da turanci skills to mu hayo ƙasar na hayo ban farka ba shi yasa har yau muke ta fitar da masu digiri din ga sunan birjik ba aikin yi kuma masana'antu a ƙasar nan suna neman masu ƙwarewa ta fannoni daban-daban wanda da a ce mun juya akalar tsarin ilimi na najeriya zuwa ba da muhimmanci ga koyar da sana'a hannu to da haka ba ta faru ba To masu sauraro saboda kuran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za mu dora a hirar da muke yi da shugaban hukumar kula da ilimin kimiyya da fasaha ta Najeriya MBTE Professor Idris Bugaji a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma dai Julie Leather Gresham da ta ba da umarnin shirin naku Babangida Jibrin ke fatan a sharuwa lafiya sai wani makon. ba da tangarɗa ba kan yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel za kuma mu fara ne da ra'ayin sardaunan kwallon misau zaharadin kaka misau mai cewa salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka muna jinjinawa abokiyar takarar shugaba emmanuel mukuran mai girma marian le wadda ta sha kaye a zaben da ya gabata don ta nuna wa duniya karbar shan kayan da ta yi da kaso 41 cikin 100 da hannu biyu ba zuwa kotu ko kuma korafi sabanin 'yan afirka waɗanda da su ne tun jiya da sun garzaya kotu wannan ne ke nuna mana cewa 'yan afirka mulki ne a gabansu ba kishin ƙasarsu ba tabbas mai girma marian le kin yi abun a yaba miki allah ya sa kina da rabo a gaba sai kuma wasikar haɗin gwiwa daga aliyu usman taka lafiya da malam umar kamba yawuri da sani ashafura da ɗan asabe mai fata da kuma hamza galadima birnin kebbi masu cewa don allah ku miƙa mana saƙon murnar lashe zaɓe karo na biyu da shugaba emmanuel macron na ƙasar faransa ya yi hakika nasarar lashe zaɓen da shugaba macron ya yi nasara ce ba wai ga al'ummar faransa kaɗai ba nasara ce ga al'ummar nahiyar mu ta afirka baki ɗaya wasiƙa ta gaba ta fito ne daga shehu adamu rijau mai cewa yayin da muke cikin goman ƙarshe na azumin watan ramadan yana da kyau mu zamo masu yin ibada ka'in da na'in domin dacewa da daren lailatul kadari dare mai ɗumbin daraja da tarin albarka ubangiji allah ya sa mu dace amin sai kuma sakon isa lawan girgir magajin garin girgir da alhaji kawuwa mai inji jalingo da alhaji gambo mai citta kasuwar fatiskum jihar yoban najeriya masu cewa a gaskiya yadda manyan jam'iyyun siyasa biyu a najeriya wato apc da pdp suka labta kuɗin sayan fom ɗin takara hakan ya nuna jam'iyyun biyu sun zama 'yan jari hujja albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzurin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله mana Adamu Idris na anguwan Kaje ina so in yi magana ne akan falala azumi wanda muke ciki a azumi na da falala da yawa iri-iri daban-daban wanda ba wanda ya san iyakansu illa iyaka dai za mu faɗi adadi da wanda muka sani ne azumi garkuwa musulmi ne azumi mutunci musulmi ne azumi kariya musulmi ne azumi yana da abubuwa da yake yi ma musulmi domin me masu ciki ɗaya daga cikin falalan azumi mai yin azumi za ka same shi ne in gari ya waye hasken shi daban alurin shi daban saboda me saboda alfarma azumin nan da yake yi azumi kuma yana hana mutum wa'ansu ayyuka na asha da yawa domin me mai azumi dai mutum ba zai tashi da azumi ya ce zai je yi zina ba mutum ba zai tashi da azumi ya ce zai je ya sha giya ba mutum ba zai tashi da azumi ya ce zai je ya zauna inda ake maganan banza ko aikin banza ba saboda mai wannan haske azumi ko kuma falalar azumin na da ke kan shi ba zai je wurin da ake yin wa'annan abubuwa ba sa'annan kuma azumi wanda ke yin azumi ya zama masoyi allah da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunda allah da bakin shi ya ce azumi nashi ne shi kuma ke sakawa mai azumi to me zai sa ba za mu tsaya mu yi azumin na tsakaninmu da allah ba domin me in kai azumin ka tsakaninka da allah allah ya anshi azumi to ka samu rabauta duniya da kuma lahira saboda haka ina fata allah ya karbi azuminmu azumin ga kuma da ya rage allah ya sa mu ga karshen shi da alheri salamu alaikum To yanzu kuma ga labarai a takaici. Jami'an diflomasiyyar Amurka za su fara komawa Ukraine a wannan makon. Haka kuma, Amurka za ta tura ƙarin taimakon soji don taimakawa a yakin da Ukraine ke yi da Rasha. Kamar yadda a yau Litinin manyan jami'an Amurka suka yi alkawarin ci gaba da taimakawa Ukraine da kuma haɗa kan sauran ƙasashen duniya don su ba da gudunmuwa. Wani sojan ruwan Koriya ta kudu wanda ya yi wata tafiya ba tare da izini ba zuwa kasar waje. Rahotanni sun ce a wani yunkuri na zuwa Ukraine an kama shi bayan da ya koma gida a cewar rundunar sojan sol a yau Litinin. To masu sauraro da kuma ka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe. yanzu kan a madadin ita maryam doda wacce ta taya ni gabatarwa da kuma daniel brown da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu zubair ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah ya kai mu